Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani a yi sauraro lafiya. Waziri, wannan zance yi mun daɗi. Allah ya ƙara sarki lafiya. Allah ya maki sarki. <laughs> Waziri. Allah ya ƙara sarki lafiya. Ai, tun da wuka shi ya faɗiyarsu. muka san cewa akwai matsala waziri kuma na tabbatar da mafarki na waziri zai zama gaskiya wannan gaskiya ne mai martaba sarki mm. amma fa mai martaba sarki akwai ciro mandala ka san shi yana da babban matsala to to to kuma fa wannan zance haka yake mai martaba tunda idan baka manta ba shi ya zama ya ukasha bakin ciki har sai da suka karshi <laughs> waziri Allah ya kara sarki mu an gaya mana wannan abu mu da muke da matsafa iri-iri wannan gaskiya kasan nan tamu Allah ya kara <laughs> wannan gaskiya ne waziri gaskiya ne ka ga mana wannan <laughs> yanzu ga waziri Allah ya kara sarki lafiya muna so mu shiga ciki idan na fito sai mu karasa tattauna insha Allah Allah ya fito lafiya madalla Allah ya shirfa ta kama da lafiya mazgai gaba salamin bayan salama madalla rana zafi inuwa kuna yanzu na mai unguwa duk wannan kokarin da ne amma a je gurin kwaɗin nan yace shi ba zai iya ba banta shi wani irin mutum ne shi yasa har abada bagwara ba su taɓa yin sarauta birnin dala wallahi Me girma ranka ya daɗe ɗari ne ya aka yi season ce kake can ka wata kan mu ake zuwa ma ake ta muna ta zantuka sai ka ce mahaukaci a'a ya daga tambayar ba a sai kuma abin ya zama cibi to ta haka zaki zo mu tun da kika ganna a cikin irin wannan yanayin ke san kowane ne ya bi ta kaina sai na bi ta kanshi Allah ya wuce zuciyar ka ranka ya daɗe Allah ya wuci zuciyarka dama ai mu Allah ne yake wuta zuciyar mu ba kowa ranka ya daɗe me yake damun ka ka faɗa min abin da yake damun ka to a tuni yanzu ka sa zuciya ta dan sauko da dan sauko da irin karerayen nan da muke lokacin da muna saurayi da budurwa da ke dan tuna min da baya sai na ji zuciyata ta yi sanyi amma da a irin yanayin da ka shigo min ai sai in kai duka <laughs> Allah sarki ranka ya daɗi sai ka tuno min da tsohuwar soyayyar mu ta da ake dai bari dai yi dole ma an ga miki abin da ya faru <laughs> in ka san bana son ganin ka a cikin damuwa me kake so in ka faro faro kake bukata ko kuma a'a to ke dai ka tuna min soyayyar mu ta da ai ta abubuwan nan faro faro din da zaki kama to yanzu ran kai daɗe ka faɗa min abin da yake damun ka in ina da mafitar da zan baka kaga sai in baka kuma ka san tsakanin mata da miji sai Allah wannan haka yake shi yasa ya ka sauko da ni a lokacin da babu wanda ya isa ya sauko da ni sai ke matatta don haka a tuni abin da ke faruwa kin san wani baki san wani ba haka ne ka ina faɗa miki daidai da kanki zai ɗauka ni haka ne to amma an zo inda komai sai na warware miki gaskiya ne tsakani na da kai akwai amana a a kike faɗa a hankali a tuni ke dai kin san yadda na ringa faɗi tashi akan nasiri mai unguwa na ƙasar bagwarawa na shiga hatsani da na san zan iya rasa rayuwata akan ya samu sarauta birnin dala babu yadda ban yi ba na rabu da waɗanda muka saba da su tun fil azal mai girma ɗan maji mai girma ciroma babu abin da basu fi shi a rayuwa ba amma na rabu da su ba tare da sun sani ba na je na san yadda na aka canza hulaman nan sunan nasir mai unguwa ya fito amma wai nasiru mai unguwa sai da aka je gurin kwaɗin nan ranka daɗe wannan labarin ai tun na riga na san shi to wake a tune tun da kin sani to me za ki tambaye ni ha ki bari mana tun da ai dole sai na miki shimfiɗa tun farkon can da wanda kika sani din da wanda baki sani ba dole sai na gaya miki shi tukunnan aje inda nake so aje kin ga Allah wuci zuciyarka Allah na rasa me yasa kike saurin sako da ni wallahi talle to ai ka san bana son ka wahalar da bakin ka wancan labarin na farko ai na riga na san shi na gaban yanzu nake son sani ai sai an bi ta nan za a je na gaba wannan haka yake Allah shi taimaki sarki Allah ya ƙara wa sarki lafiya ranka shi daɗe ga mu ah, fulani dada sannu da ƙarasuwa yau ga sannu mai martaba fulani dada ina fulanin ɗan bare ranka yi daɗe ga ta muna tare ai baka ganta ba ne Allah sarki sannan fulanin dan bare ranka ya dade barka da warhaka Allah ya kara wa sarki lafiya fulanin dan bare na gode fulani a cikin ku wane ne ba gimbiya dama ta fita daga gidan nan bayan na hana magana nake fa kun shiru Allah shi taimaki sarki babu wanda ya bata dama a gidan nan ban gane ba kuna nufin ku ce ba ku san ta fita ba eh ranka ya dade ban san ta fita ba a'a ya za ku mai da ni wani iri haka fulani Allah ya wuce zuciya karan ka yarda tuba miki tuba miki wani irin tuba kuke yi yarinya ta fita ba a sani ba bayan kuma na gaya muku ba na son fitarta tuba miki nan kai da tuba miki ayi hakuri tuba miki yanzu kina nufin duk abin da ake a cikin gidan nan fulani da ke ce ba ba, amma ba ki san ta fita ba ya hakuri ranka da yare fulani maganan nan mun yi ta ba so ɗaya ba ba so biyu ba shi kenan yanzu ba za a kiyaye abin da ba na so ba a yi haƙuri a yi haƙuri tuba miki ke ta ɗan bare kin yi shiru kina ta kallo na na ranka ya daɗe ai abin ne ni ma ban san da ta fita ba ke ma ba na gaya miki idan kin ga ta fita ba ki gaya min ba na ranka ya daɗe ai abin ne in ka fiye magana sai a ce ka yi gulma menene gulma a ciki bayan ya ni ne na haife ta da kaina to ranka ya daɗe ai sai a ce dan ba ni na haife ta ba shi yasa nake kawo maka gulmarta ke fulani ɗan bare menene haka kuma A'a ai ba wani abu na ce ba yayi shi ya saka ni a cikin zancen. To ai na ga ɗana kowa ne ai. Kin ga fulanin ɗan bari jiki kawai. To Allah ya taimaki sarki Allah ya ƙara sarki lafiya na bar ku lafiya. Madalla fulani madalla abin da isa na ce ta fita ke kika haifi yarinyar nan amma kin kiki ba ni goyon baya kuma ke ce babba a gidan nan duk abin da na ɗora ke ce kike warware mu kin tsaya kin nace ki so kike sai an yi wannan auren menene a cikin wannan auren menene ribar wannan auren a ciki Allah shi taimaki sarki tuba nake abin da yasa na tsaya akan abin nan ina duba makoman yarinyar na shi yasa duba makoman da kike yi baki san basarakiya ba ce ba za ki nuna mata daidai da ita ba amma wannan talakan yaran shi zai zo ya ce yana neman yata a ƙasar nan ba garin su ba gari na ƙasa ta kuma sannan in shimfiɗa zance a ce abin nan ba zai yiwu ba to wallahi fulani dada wannan abin ba mai yiwuwa bane fulani dada ki samu yarinyar nan ki faɗa mata abin da nake so shine kwanciyar hankali Allah ya taimake ka tuba nake duk abin da kace za a yi insha Allah Allah ya huci zuciyarka ina ya Allah babu bai Allah dai aka je gurin kukan kwaɗin nan mhm. Nasiru mai unguwa mm. da yake ya nuna mana cewa bagwarawa ba za su ƙara sarautar birnin Dala ba ya ba mu kunya wai nasiru mai unguwa dan ya je gurin kwaɗin nan sun koka ya koka sun koka ya koka a'a kawai wai shi ya gaji ba zai iya ba ya haƙura kin san wannan har abada ya rabu da rabansa kenan na zama sarki wallai kuma bagwara ba su ƙara samun dama irin wannan ba sabida mai girma ciro ma da mai girma dan maji walla ba su taɓa bari ba ranka daɗe ban gane me kake so ka faɗa min ba kana nufin cewa ya haƙura da sarautar ne yanzu tsayawa zai yi ya huta sannan ya ci gaba da yin kukan kwaɗin su ma suna yi ya haƙura sarautan ma ya ce ba zai iya ba ya haƙura ya bar gurin kwaɗin ga baki ɗaya magana da nake muke yanzu ni na shiga cikin wani tashin hankali ban ma sanya za a yi na gyara alaƙa ta da mai girma ɗan majaba da mai girma cirowa shine abin da yake damuna ni a yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya abin da ya ba daɗi to bakin ciki da mafita ba ai shine amfanin gaya miki ɗin yanzu da yake kuma mata kuna da 'yan shawarwari irin naku watakila a iya samun wata shawarar da zaki bani in san yadda zan gyara ta da waɗannan bayan Allah da nake tare da su tun asali ranka ya daɗi magana ta gaskiya amma fa ka yi haƙuri a to kuma dai me nema ai shi yake da haƙuri yanzu duk wani haƙuri na ai zai sauka auren ki ne yanzu ki faɗa min shawarar ni na san wannan layin da ka ɗauka ba tun yau ba ba mai billewa ba ba to amma ka san mutum idan yana yin abu ba za ka iya tare shi ba saboda ko zai yi tunanin da matsala ka gama maganganun da na faɗa maka a baya kan ka saita kafafuwanka su ne suka haifar da matsalar da ka tafi gidan yari ka ga mun hau sama da kai har ka sake ni akan wannan abin da ya faru shi yasa nake gudun faɗa maka irin wa'annan maganganun kar su ƙara haifar mana da wata matsalar dan Allah dan annabi ka tsaya a matsayinka na ɗan remi duk irin wa'annan abubuwan ka daina shigar su dan mai da in ka goyi bayan sa ba za ta canja zani ba haka ciro ma shi ma ba za ta canja ba me yasa na faɗa maka? haka mukamin ka na ɗan remi a nan za ka zauna ba za ka ƙara motsawa ba ka taɓa ganin tinkiya ta haifa akuya to bawan sarki ba zai taɓa canzawa ya koma hakimi ba na san roman da za su yi maka kenan kuma wannan zance ne na banza idan ka tuna al'ada wata kan a tuna kamar kina so ki nuna min ban san sarauta ba ba haka nake nufi ba ni shawara nake faɗa maka tsakanina da Allah to in ban da kin mai da ni ban san sarauta ba tun ina yaro dan ƙararrami da na taso a gidan sarautar nan na riga da na san cewa duk wani bawa ba zai taɓa zama wa hakimi ba amma ya zaki dinga mun magana cewa wai sun min roman baka akan cewa su mai da ni hakimi ko an gaya miki ni dan na zama hakimi nake to wannan shige da ficen ba cewa ne sun mun roman baka ba hasashe ne to wannan hasashen nan ki san bi daidai ba kuma ki daina wannan hasashen in kina wannan hasashen zaki dinga nuna min cewa kamar ban ma san sarautar ba wai so kike ko yaushe sai mun yi kasa tukuna mu dinga hawa sama a tini me irin wannan abun alauci zuciyar karanka ya dadi magana ta ta karshe dake anan a tini tunda na fuskanci ba shawara zaki ban ba kamar faɗa kike so ki mun duk abin da ya shafi bangaren sarauta ta da nake yi kar ki ƙara sa ki ki rabu da ni da kike magana gidan yari ba na shiga na fito ba wasu ma gidan mahaukata aka yi su ka fito kam to mu jira fitowar ranar da faɗuwarta Allah ya kyauta dinnan Allah ne za su fito juyin duniya ka ne. Ya ce a rufe kato a bamu. To kai awa. Ni na fara kulma a matarautar nan. Tolo! Tana Tolo! Na fi ƙarfinka! Na fi ƙarfinka! Allah ya taimake ka. shi wannan yaron ukasha kanin mu ne babu alheri sai jan gaurayen nan farfashi ce na ce ga hayaniya Tarman ya ce mu kanana hakimai eh, eh, ba sarkin kake nema ba ina nema wannan to ni matar kake eh? kin ga jakadiya na rantse da Allah zan dura miki a shari'a juyin duniya

ka dai gaddi ne yayi wallahi tallahi wallahi tallahi mutumin nan dai kaga abubuwa an je kwaɗin nan harka ta kiwa wallahi tallahi wallahi tallahi wannan abu ya mana kyau <laughs> amma ba kaina ba ya kulle a'a ran kai me dabarai a nan gaba ai taran gini taran zane Ban kaɗe a ai laifin ka ne a kamar yaya kuma yawwa madalla ka zo mu haɗa kai mu ceto kanmu da kanmu daga wannan masifa kaki wannan kodaddiyar matar da laliya ta zama mun karfan kafa ta zo ta ziga ka ta ce ma ai gashi gashi kai kuma ka ka ce wai ai ni munafintar ka nake ka jingine wannan magana a cikin gida muke ka da eh? ni in matan nan ta ji ana gogon babu ana zancen da laliya sai a samu ƙarya ne ƙarya ne wannan ba magana ce ta mutu waje ba kuma a'a ina so in gaya ma kurakuran ka ne ito e amma tsaya me isa ka ɗaukaka dillaliya ka daga murya dan me ka ɗaukaka dillaliya a'a ah, komai za ka yi dillaliya komai za ka yi dillaliya Allahu Allah Astagfirullah. Astagfirullah. abubuwa wallahi tallahi gogo ya ji wai ana ta furta kalmar dillaliya dillaliya ne ranka ya dade lafiya wace ce kuma wannan ni fa ba na so fa in ji ana kiran sunan wannan matar ba ni fa ba na son fa irin wa'annan abubuwan kai dan maje na ji kana wani dillaliya dillaliya me yake faruwa ne banda ni tsaya ka ga ni ba magana sarauta ake a nan gurin ba banda masifa da kaje je ka tarko kanka da bala'i da halin haula'in da kake ciki na magana kwaɗi da waye waye sannan yanzu kun zo kuna min wani magana dillaliya anan ni ban in ji da matsalolin da suke damuna ni fa bana so fa ah, to kamar ya gogo kamar ya ha in saurara maka ni ba zan ji ba ba zan ji ba ba zan saurare ka ba zaka ji wani saurare ka ba zai taba yuwa ba ni fa ku zo zo ku dinga cimin mutunci har gidana ba zai yiwu ba kullum ni rayuwa ta a cikin cimin mutunci take ba ka ta magana ta zo lillahi ya ta kariya yi wannan rayuwa Allah ba zan bar ku ba in ji duka na ce ba zan bar ku ba tun farko tsaya zan magana ka tsaya mana ga ma akan wannan matan ka tsaya sawwake ah. mata ta tafi da dogaran kai dan mate ba ka da hankali ne lallai kuwa a sawwake min to billahi lazi kan a sawwake min sai na fasa maka kai yau da tabarya a gidan ah, ah, a a ke ke a a a a me haka a talabur ne haka me haka ki saurara da Allah ba ka jin magana ya kike nema ki mai da mu kananan yara ne mu mahaukata ne baka jin me yake faɗa ba za ka dauka ya saurara mana kai da mun baka kauna ka rugurguza mai kai ka kore shi wannan ai rashin mutunci ne bara tsaya tsaya tsaya Idan dan maje shigo har cikin gida na ce wai ka sauwake min dalla malama ki saurara mana dalla ya ishe ki dalla bai ishe ni ba haba yanzu na fara wannan irin hauka ne ba wata magana hauka sai gaskiya wata ba dadi ciki ba dadi eh mana ai gara kar ka ji dadin kai matan na tsaya kin san dalilin da yasa tsaya a ah, tsaya mana ba mu ba tsaya mi algungumi sai ka fita bismillah kaga irin maganganun ko Alabama taho taho na wallahi ba ba ma wallahi ba za ka je ba to shi ke ai kan jini na ne ba zan iya rubuwa da kai ba ya fita ba za ka dauke shi su mamme dan sai na rugurguza mai ni ba za ka iya rubuwa da ni ba ko za ka iya rubuwa da ni shi juyin duniya né? <laughs> La ilaha illallah. Gimbiya lafiya? Ina ba lafiya baraka. Inna lillahi. Yanzu wannan haɗuwar da muka yi da Amiru, gashi gwagwa ta kira ni. Kuma kisa, nan da gwagwa ta kira ni zan ji kira da game martaba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. <laughs> Ni ma dama wannan lokacin nake tsoro gimbiya, shi sa na ce miki hakura da zuwa dandali. Nan san ta ga baraka to amma ya kike so in yi in ban je na ga Amiru ba. Ko sun fi so su ɗauki ta a cikin gidan nan ne. <laughs> A gimbiya. Yau da abin da ta ce miki wanda ke haƙuri kinga gaskiya take faɗa miki gimbiya. Baraka <laughs> gaskiya in yi da da Amiru baraka wannan wata iya gaskiya ce baraka. tunda su iyaye ne kin biya dole ki yi haƙuri mu bi umarnin su tana kin ga iyayenki ne ki yi haƙuri haka ne baraka kullum cikin yi musu biyayya nake amma ya kamata su gane abin da nake so da wanda ba na so baraka gaskiya kike gimbiya wallahi ni ma wannan abin na rasa ma zan faɗa <laughs> To wai mama ya san mun fita ne baraka. Gindiya kin ga dole a ga fitan mu saboda dakarun da aka haɗa mu da su. Baranta na fita ki da take da wahala, dole a gan mu. Kuma kina yar sarki, gimbiyar ƙasar nan ki ce kuma kin fita ba a ganke ba gindiya. <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baraka. Shi yasa nace baraka tafiyar dandalin nan mu dan kaini da ke. Indiya, ai ba zai taɓa yiwa mu tafi mudi ba, har dandali. <laughs> Za mu iya mana baraka, za mu iya mana. Ba zai taɓa yiwa ba Indiya. Indiya, ki yi haƙuri ga mutane nan sun ka a zo a ji mu. Kin san yanzu sai a laɓe a dinga jin mu ko? Ki yi haƙuri. Baraka, yanzu babban tashin hankali na. A ce mai martaba ya na kira na, na sai kiran shi ba kiran arziki ba ne ba baraka. illallah tabbas na sani gimbiya yanzu me zan ce masa ko in ce ban je ba a'a ki shiru wannan bata taso ba tunda ya riga ya san kin je yanzu me abin yi barasa duk abin da ya faɗa ki hakuri ki shiru kuma ki ta ba shi haƙuri gimbiya ki ta ba shi haƙuri abin da ya faru dan Allah ki je kuma kina mai wannan kukan kin san baya son kukan naki ko gimbiya balle ya san wannan kukan da kike yi na amira ne fa gindiya gode Allah ya ƙara miki lafiya gindiya Allah ya fitar da ke daga wannan rantsin ya Allah barka gode a a tsaya a a ku bar mana tsaya ki tsaya ki tsaya ko ku rayuwa ta ne me a koyi Allah ya a dan majiya me irin wannan zaton ne kala ka gara magana ka shiru ka bari in fahimtar da isa gane abin da muke ciki dan Muhammadu Rasulullahi alaihi wasallam to ki tsaya to ki tsaya sai ka zaba tsaya to sai ka zaba wallahi sai ka zaba Muhammadu Rasulullahi dan dan Allah tsaya wallahi bazan tsaya ba kin san me tsaya ba sai ka zaba ko ni ko dan maje ina ga ya maka ta ka ji a'a ne eh, ni ba ba zan ji ba dan Allah sai ya fita dan wallahi sai ya fita zan saurare ka wallahi sai ya jini na ne wallahi to ba zan iya ce masa ni fitar gida a'a dan Allah wani haka gogo ya haka wallahi kalma ɗaya ba zan ji yara ne mu za mu dinga irin wannan rashin hankalin ne a gidan nan matsalar ka ce kai ta shafa ba ta hakuri da Allah komai ba Allah ya baki hakuri ba ta Allah ya baki hakuri dan kai dai eh, eh, na dawo na dawo a tabbatar ba ni na kore ka ba insha Allah to ya ka ga maka Eh. ka sauke wannan mata daina wannan magana ba na su da Allah haba dan maji wannan ah, rashin ah, mutunci ne ah. a zuwa cikin gida na a tozarta ni sannan ka ci wai in saurare ka ka nuna wa namiji nawa jama ba ni da mutunci ba ni da kima idan ka to wallahi tallahi ka taro kanka tashin hankali matsa'oci kuma dan zuwan na jira ba ni da tsaya dan Allah ki tsaya aikin saurare ni kai da wannan dan Allah ki tsaya ina da aiki da Allah annabi sai ba kai da dillaliya fa san dalilin ne sa ka magana dillaliya matsalar ka ce ai ke fitina ki kada Da ma jira nake fitan kare maka tanaji tsaf kai din ma duk da ya fita dillaliya maka duk da ya fita ba saurarar ka zan yi ba sai dai kai da dillaliya ba da gwaggwan ba ba mu tsa'un wuce ku kin san me sa ake magana dillaliya ne magana dillaliya da ake yi sarauta ta taho za a je a kawo miki sababbin kayayyaki da alkyabba da za a yi rantsuwa na gaya maka jikinka zai gaya maka kirke ni zaki ka warai da gaske kana tantama ne an zo gabar da zaki iya gaya mu wannan gurin an wuce shi tuntuni jiki a ko baka ce bara ma ina shuran ka da mutan kaga kamar kalmar da ya gaya maka ka sallame ni wallahi wallahi ni a yanzu da ka sallame ni tafi nono fa wallahi ba zan sake ki ba wallahi ba zan sake ki ba saboda na fuskanci mugunta ce ma sai da nake neman zama zan zama sarki zaki ce in sake ki an taɓa yin oh, sarki oh, bai da aure matsalar ka ce wannan damuwa ka ce larurar ka ce ni ba ta ba ba ni guri ni ce kafin in bangaje ka ka faɗi don matar take tsawa akan tsakiyar mijinta to hakikatan amuran mala'iku suna nan suna tsine mata albarka. Ai mazan kala kala ne akwai maza akwai muna maza dan kai muna maza ne suna ka tara tunda har wani yana da damar ya shigo har cikin gidanka ya ciwa matar ka mutunci ba za ka tsawatar mai ba sannan ka ce wai kai namiji ne yanzu suna gidan da masifar sarauta matse maka maza suna inda suke aikin banza aikin wofi Allah Allah ka yafe mata na san mala'iku suna nan suna tsine mata Allah ina neman mata afuwa Allah ina neman mata afuwa mamatan nan bata da mutunci ana wannan gwagwarmayar ni ban samu sarauta ba ana kici kici ita kuma ta zo shi ma zan koma in same shi dan me zai dinga min irin wannan maganin a cikin gida na san wannan mata kamar gudawa take banza aikin wofi ila ba ku samu ciwon zuciya ba da kan Allah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 masarauta ce gun yanguwa uwa mulki ga iko tala sun ta kwarjini ga haiba mai dawa kai tari noma ga kiwo mai silken yaƙi da barare tari mai takobi da mashi